Thank you.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 barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan mai albarka yau muna yini na goma sha shida a cikin yininukan wannan wata mai daraja shekarar 1400 bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku ko ko biyar ne biyar ga watan uku a shekarar shida ta miladiya muna karatu a cikin suratul hadid aya da muka kwana a kanta a karatunmu na jiya ita ce aya ta tara yau bi izinin Allah za mu ɗaura daga aya da take biye da ita wato aya ta goma inda Allah ke cewa a cikin ta wa malakum Allah tun fi kofi sabilillahi walillahi mera samawati wal ard Allah ya ce me ya same ku da ba za ku ci da ya ku fi sabilillahi ba me ya same ku tunani kuke zaton cewa in kun ciyar fi sabilillahi dukiyar ku za ta ƙare ko za ku talauce ko ko danne Allah ce to in ma haka ne ku sani walillahi mirasus samawati wal ard ga Allah yake gadan samai da ƙasa Allah shi zai gaji sama da ƙasa ma'ana duk wani abu da ke sama da ƙasa zai kare duk wani mai morar wani abu a bayan ƙasa zai kare duk wani mai mallakar abu a bayan ƙasa zai kare har a kai gaga abun mallaka amma ba mai mallaka a ga daga nan sai Allah ya ce to shine zai mallaki ya mallaki abin sa dama can nasa ne kuma an mora an tafi an bar masa to da ka dukkan dukiya ta Allah ce iyaka kai in kai amfani da ita cikin abin da zai sa Allah ya dare kai to ka ci riba idan ko kai amfani da cikin abin da Allah zai yi fushi da kai ka ganin ka tabe idan kuma ka aka baka dukiyar ka ika nemi ka da ita ka tsaya kana tsoron kar ta kare to nan kayi asara domin karewan zace ko ka so ko baka so ba ko ta kare ta barka ko ka kare ka barta to da Allah ya ce wallahi mirasu samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatal Zai zaman towa daidai a cikin wanda ya imani kafin fathi shine fatu makka wasu malamai sun ce sulhul hudaybiya da ka duk wanda ya imani kafin fatahu makka ko kafin sulhul hudaybiya ya kuma ciyar da dukiyarsa a wannan lokaci Allah ya ce to bai yin daidai da wanda ya imani bayan an yi fatih makka ko bayan an yi sulhul hudaybiya abin da ya sa aka samu manji tsakanin waɗannan lokuta biyu saboda lokacin can na farko kafin fato makka musulunci ya fi buƙatar taimako amma bayan fato makka kuma musulunci ya yi ƙarfi musulunci ya ci garuruwa sannan addinin musulunci ya samu dukiya kaga duk wani dukiya da za ka bayar ta taimakon musulunci to ba za ta musulunci tasiri ba kamar da ce kafin wannan lokacin ne shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da kima da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wata yar hatsaniya ta shiga tsakanin Abdurrahman bin Aufin da kuma Khalid bin al-Walid shi Abdurrahman bin Aufin yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna farko farkon wadanda suka musulunta shi kuma Khalid bin al-Walid ya musulunta ne bayan sulhul Hudaybiya tsakanin sulhul Hudaybiya da fathi Makka Khalid bin al-Walid ya musulunta to sai ya ta hada su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khalid la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi kada ku bace sahabbaina kada ku bace sahabbaina yace wallahi da ɗayan ku zai ciyar da kwatan kwacin dutsen uhudu na zinare to da bai kai tafin hannunsa ba ko da rabin haka to kaga wannan nuna mana daraja ga waɗannan sahabbai waɗanda suka ciyar kafin fatu makka suka ba da dukiyarsu suka yi imani kuma suka yi jihadi tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam to a daraja ba sa daidai da waɗanda suka musulunta daga baya suka kuma yi jihadi daga baya suka ciyar da dukiyarsu daga baya sai Allah ya ce wa kullan Allahu al-husna waɗanda suka yi imani suka yi jihadi kafin fatu makka sun bi waɗanda suka yi imani suka ciyar da dukiya suka yi jihadi ba a da fati maka Allah ce wa kullum wa adallahu da husna amma kowanne Allah ya masa alƙawari da kyakkyawa kowanne Allah ya masa alƙawari da aljanna da waɗanda suka ciyar kabila fati maka da wanda suka ciyar ba da ha kowanne Allah ya masa alƙawari da aljanna ita ce al Tuna mutane kaga iyaka ana magana ne akan fifiko ba ana magana ne akan cewa su ne kadai Allah ya yarda da su ba ko ko su ne kadai waɗanda Allah zai shiga cikin rahamarsa a a cikin rahamarsa zai shiga ta kowa da waɗanda suka yi imani suka ciyar suka yi yaƙi kafin fato makka da waɗanda suka yi imani suka ciyar suka yi yaƙi amma ba da fato makka to dukkan su za su shiga aljanna amma cikin gidan aljannan ma suna da fifiko kuma daga nan ne malamai suka fai dauki cewa duk da gudunmawa da duk sadaka idan ta fada inda aka fi bukata to ta fi lada abin da ya sa waɗannan mazamanto daidai ba waɗanda suka yi eh, imani suka yi da dukiyarsu kafin hijira da kafin fato maka suka ɗara waɗanda suka ciyar bayan fato maka saboda can an fi bukata to haka kai ma idan sadaka ka ta kai ga mabukacin da ya fi bukata kaga ka fi samun lada ko ta kai ga wurin da aka fi bukata ta fi samun lada ko lokacin da aka bukata ta fi samun lada ka wannan ka'ida ce malamai suka gina kan cewa dangane da bukata da ake da ita ga sadakar da ka bayar dangane da irin ladan da za ka samu sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah ta'ala masani ne ga abin da kuke aikatawa ya san waɗanda suke imani a cikin ku ya san waɗanda ba su yi imani ba ya san waɗanda suka yi infaki suka bayar kuma ya san wanda ba ba cikin waɗanda suka bayar ɗin ma ya san suwa suka bayar kafin fatu makka da kuma waɗanda sai bayan fatu makka suka bayar suka yi imani kuma suka ciyar haka nan ma wurin bayarwa da ciyar wanda imanin Allah ya san ikilasin kowanne a cikin ya matsayin ikilasin wane yake ya matsayin na wane yake wani da ikilasi ya bayar koko dama dan a ce yana bayarwa to duk waɗanda abubuwan Allah ta'ala yana sanar da su shi ne zaman cewa Allah khabirun masani na'am وَلَا Allah ya ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa ne wannan wanda zai bai ma Allah bashi bashi mai kyau an ka ba Allah bashi bashi mai kyau to ga ta goma sai da Allah zai maka yace fa yudha'ifahu lahu sai ya rubanya masa Allah zai rubanya maka wannan abin da ka bayar a gurin lada walahu ajrun karim kuma yana da wani lada mai girma bayan wannan rubanya masa da zai ga wanda ya ba ma Allah bashi wannan ayar tana kunshe da balaga domin Allah bai da bukatar bashi domin Allah sai ya kirawo ya ambaci sadaka da za ka bayar domin sa kaman bashi ka bashi kaman ka bashi bashi ne kuma zai biya ka bashin ka ya kyautata maka shine Allah ya kira ta da manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan kaman sauran ayoyin alqur'ani Allah ce yudhillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha idan Allah ka da ayoyi to akan samu ayan nan ta zama fitina ga wasu sai ta zama fitina abinda Allah ya saukar ya zama fitina kamar da Allah ya ce gaba wutar jahannama alaiha tisa ta ashar ya ce ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru kaga su kafare ta zama fitina liyastaqil alladhina utul kitaba su kuma wannan suka da yi da aka bai littafin su sami ne lalle abin da aka gaya musu littafin su gashi Wai wa yazdada alladhina amanu imana su kuma wannan suka imani sai hakan ya kara musu imani kaga hakan ya kara wa mu'minai imani su kuma wadancan ya sa su cikin fitina haka ne ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون idan saukar da aya su mummunai sai aya nan ta kara musu imani wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun su ko dan da zakatan sabon rashin lafiya sai ta kara musu najasa da azaba a cikin abin da ke tattare da su haka wannan aya lokacin da ta sauka sai ta kara wa mummunai imani akwai kisar abun da wanda ya zai ya ce da ya ji wannan aya cewa Allah ya cewa zai ba mu Allah bashi bashi mai kyau sai Allah ya rubanya masa lada kuma ya bashi lada mai girma don malana kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi Allah ya ce mu bashi bashi dan sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai ya ce to ya rasulullahi in ga hannunka sai da bai mika masa hannu sai ya ce na tabbatar maka na ba da gona ta ta guri kaza bashi ga Allah kuma gonar da aka ce tana dauke da icen dabino 600 icen dabino 600 ke ga gonar nan yace duka ya ba da ita bashi ga Allah Janab sallallahu alaihi wasallam ma dalla da wannan bashi da ma dalla da wannan tijara ta ya tabbata ganin sai gonar kuma a cikin gonar iyalansa ya je ina wancan ummu da hada ta ce ya yi ce ai fito na sai da gona na sayar ma da Allah gona kuma Allah ya mun alkawarin zai rubanya mun ninkin ba giya. ita ma bata sai da shi ya zaka sai da gona to ina zaka kai ma ba sai ta ce kashi rabi halbai rabi Habay uka ya abad da hada tijarar ka ta ci riba ya kai abad da hada kaga wannan gefen mu bane su mu bane hakan ya kara musu imani su ko waɗanda ba mummunai ba ya kan zama fitina gare su su ne yahudawa yahudawa suka ce a ah, to Allah ke cewa a bashi bashi suka ce kenan ashe Allah ya talauci suka ce saboda ai mabukaci ke neman bashi wurin mawadaci da kaji ana batun bashi to mabukaci ne wurin wa zai fita ba neman bashi wurin mawadaci suka ce to kenan Allah shi ne mabukaci yana bukatar bashi su kuma su ne mawadata gare su ya zo bi dan bashi shine Allah ya saukar da laqad sami da qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya to da kaga sai ga aya ce guda daya amma ga mu'mini ta zama alkhairi ta zama sanadiyar imanin su ya karu su ga waɗannan ta zama sanadiyyar su ƙara tsinduma cikin bata su ƙara tsinduma cikin halaka sai Allah ce to da haka duk wanda ba mu Allah bashi bashi mai kyau duk abin da ka bayar na sadaka to Allah ya ce kamar ka bashi bashi ne kuma Allah ta'ala zai biya ka abin nan da ka bayar ninkin ba ninki a yace inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya sayi rayukan mu'minai kuma ya sayi dukiyoyinsu cewa su yi jihadi da rayukansu su ci da dukiyoyin su fi sabilillahi to Allah zai biya su kuma da ƙari ƙari mai yawa ka Allah zai rubanya wa duk wanda ya bada bashi duk in kai alin aikin alkhairi ka ba mu Allah bashi in ka ciyar cikin abin da yake wajibinka ne wanda Allah ya wajabta maka kai dan Allah kaga ci da iyalanka wajibinka ne wajibi ne a kanka amma duk da haka duk da zaman towarsa wajibi idan kai dan Allah kuma kana da lada kuma Allah ya dauke shi a matsayin bashi ka ba mu Allah haka nan kai sadaka jari ka gina masallaci ko ka gina wata rijiya ko ka gina wani abu da zai dinga kawo lada shi ma ka ba mu Allah bashi haka nan ka ci da miskini ka ci da mabukaci ka tallaba mai neman taimako shi ma ka ba mu Allah bashi Allah zai biya ka kuma zai rubanya maka na'am يوم ترى المؤمنين والمؤمنات yau يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ko dai wannan aya ta zama sila ta aida ta gabace aida ta gabace inda Allah yake cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim duk wanda bai ma Allah bashi bashi mai kyau Allah zai rubanya masa kuma ya bashi lada mai girma yau ta haka za ta auko shine yau taral mu'minina yas'a nuruhum yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymani cewa haka zai auku ne a yinin da zaka ga muminai maza da muminai mata haskensu na gudana gaba gare su da kuma damammakinsu kaga wannan jona ta da ta gabata ana iya kuma daukar ta sabuwar magana ce cewa yau mataral mu'mini na ma'ana uzukur yau mataral mu'min ka tuna ranar da za ka ga mu'minai maza da mu'minai mata yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim hasken sa na gudana gaba gare su da kuma bakin su malamai da yawa sun fassara wannan haske da cewa shine hasken da za a bai wa mu'minai akan siradi bayan Allah ta'ala ya gama hisabi an gama hisabi kowa an masa hisabi kowa an ba shi littafin aikinsa wanda ya ga kyakkyawa ya ga kyakkyawa a littafinsa wanda ya gama muna ya gama muna a aikinsa an gama hisabi sai Allah ce da mutane kowa ta ba aljanna kowa da nagarin da wanda ba nagarin ba da wanda ya karbi littafinsa ta dama da wanda ya karba ta hagu Allah ce kowa ya kama hanya aljanna hanya aljanna nan hanya ce guda ita ce saman wani tsiraɗi tsiraɗi wani abu ne da mazana salasa ne ya bayyana mana shi ya ce kaman ya fi ya fi gashi ya fi silin gashi siranta biyan da silin gashi to da za a gitta a saman wuta jahannama ya fi gashi siranta sannan kuma ya fi takwabi kaifi shine kuma kadai hanyar da za a ratsa aje gidan aljanna sannan wannan saradi yana saman wutar jahannama a saman wutar jahannama za a ratsa a wuce shine faɗin Allah da yace wa in minkum illa wariduha babu daga cikin ku face mai shigar ta ita wuta sai wa daga cikin malaman fasara suka ce ana nufin ƙetare wuta ta saman saradi to anan ne fa haske ke tasiri cikin duhu ne babu mai haske sai wanda Allah ya ba shi haske sannan hasken nan ana ba da shi ne ga mutane gwargwadon imaninsu a biyayya su ga Allah abdullahi dan mas'ud yake cewa akwai wanda za a bashi haskensa kamar dutse kamar yadda ka san tsauni haka haskensa ya ce akwai kuma wanda haskensa zai tsaye kamar itan dabino akwai kuma wanda haskensa zai tsaya a kan babban yatsansa akwai kuma wanda haskensa na haskawa ya bishi ya haska ya dishe da haka da haka haka mutane ke ƙetare wannan sirari suna ƙetare sirari gwargwadon ƙarfin imaninsu da wannan haske da Allah ta'ala ya ba su wasu za su ce kaman walƙiya wasu za su ce kaman wucewar iska wasu kaman gudun dawaki wasu kaman tafiya a hankali lafiya kalau daidai wa daida wasu kuma za su tafi a fada a tashi a fada a tashi a fada a tashi a kukkuse har dai a kai sana a daidai wannan lokacin kuma ga wasu kugiyoyi ana harbo su suna cafkar mutane da sun harbo duk waɗanda suka cafka sai su kada cikin wuta haka ake tsallake wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabawa shi ko yana nan saman sirati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake sai addu'a Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar haka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam take akan wannan sirati to da ka wannan sira'i ne Allah ke ba mu bane wannan haske yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymani hasken sa na gudana saka gaba gare su da dama sannan a daidai wannan lokaci da Allah zai ba su haske Allah zai ba su haske tare da na munafikai munafikai su ma tunda sun ce su ma sun imani sai a ba su haske kaga za su nuna wa sauran asalin kafirai da suka bujire karara kuma suke za su na musu kamar suna da wata katabus inda ga sun ta sun yi imani na ƙarya a duniya sannan kuma ga shi su ma an ba su haske ba ma fa hasken su bai kai labari kamar da za mu zo mu gani sai Allah ya ce waɗannan muminai da aka ba su haske kuma hasken su ke gudana gaba gare su da naman su ya ce bushara kuma yawma jannatun tajri min ta al abin albishirinku shine busharaku abinda ake muku bishara da shi a yau shine aljanna gonaki na gidan aljanna wanda koramu ke gudana ƙarƙashin ta ita aljanna na gudana koramu ƙarƙashin aljanna shine ƙarƙashin benayenta da itatuwanta da haka Allah zai sa ku cikin aljanna kuma aljanna nan koramu kala-kala da koraman laudabi da koraman zuma da koraman madara da koraman ruwa da koraman giya irin ta gidan aljanna kowace tana gudana cikin korama a cikin gidan aljanna Allah ya ce khalidi na sannan suna madawwama a ciki an gane khalidi wanda shi ake kira iltifat kun ga sun yace bushrakum kaga na ma same iltifat aya ta bude da yawma taral mu'minina wal mu'minati kaga ghaib yas'a nuruhum kaga hum su hasken su kaga da dabirin mutum ah, ah, ghaib baina aidihim wa bi aymanihim duka tatfasa a nan sai aka sauya sai aka ce bushirakum a mai kuma bushirahum sai aka ce bushirakum wannan shi ma salo ne babba na balaga an gane ana kira shi iltifati idan jerin da miri ya taho bai daya sai aka wani wuri sai a sauya kuma shi din ne duk abu guda ne kaga bashira kuma dan da cewa albashir sune mu'minina wal mu'minat kaga na an sauya aka ce bashira kuma li yawma jannatun tajri na tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha kuna madawwama a cikin ta Allah ce zalika huwa al-fawzul azim wancan shine rago mai girma duk wanda ya samu wannan to ya gama samun arziki ya gama arziki ya gama rabo Allah ya ba mu to ga na munafikai su kuma yawma yaqulu tabis min nurikum ranar da munafikai maza da munafikai mata za su gaya ma waɗanda suke yi imani za su ce da su unzuruna ku dan saurara mana ku dan dakace mu shine unzuruna ku dan dakace mu naqtabis min nurikum mu dan tsakura mu dan diba kadan daga hasken ku saboda nasu hasken ya nisa shi tara ka ba su haske kamar yana ka ba mene haske aka ba mu munafiki haske sai munafiki yana din a jikinsa shi ma yakan yi wa sauran kafiran bugun gaba cewa shi gashi ya samu matsayi an ba shi haske irin da mumini ba ma ba je ko ina ba sai na nasu hasken ya wuce gaba ɗaya ba shi shi ne su kiran mummunai su zo su nuna su ɗan tsaya su dan saurara musu su ma su dan tiba daga wannan haske to da wannan ne da yawa daga cikin malamai ke fassara faɗin Allah inda ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u lalle munafikai na yaudara Allah Allah zai yaudare su ma'ana Allah zai masa aiki irin aiki na wanda yaudari wani to ka shine Allah ya musu anan ka gashi an ba su haske lafiya lam amma ba je ko ina ba sai na sai bice na musulmai ya dore ga tun daga nan samu bambanci Shi ne sai su dinga kiran muminai suna cewa unzuruna ma'ana ku dan jira mu shine unzuruna daga nazara yanzuru ita nazara yanzuru tana zuwa da ma'anar sauraro tana zuwa da ma'anar kallo amma malaman larabci sun ce in ta zo da ma'anar kallo ko tana zuwa da ila a ce nazara ila yanzuru ila wata rahum yanzuruna ilai haka nan unzur ila kama unzuru ila samarihi unzuru ila amma idan ta zo da ma'anar sauraro ko ba ta zuwa da ila sai ta zo ta zo gaba kai ga ta zo kai tsaye shine unzurna haka nan unzuruna ma'ana ku saurare mu ba unzuru ilaina ba da ya zo unzuru ilaina sai zama ku kalle mu amma unzuruna ku saurare mu ko ta kira'a anziruna anziruna ita kuma anziruna ita ma fi ilal amr kamar yadda unzuruna take fi ilal amr amma unzuruna ta fi ilal nazara ne nazara shine muka ce na zuwa da waɗannan ma'anoni guda biyu ko dai nazara ila ko ko nazara da ke kaiwa ga maf'ulun bihin sa kai tsaye ita ko anzara ma'anar ta akhara kama unzuru anziruna ay akhiruna an gane ko kamar da iblis ya ce qala rabbi fa anzirni ba fanzurni ba da fanzurni sai zama saurare ni amma fa anzirni ka jinkirta da an gane ko shine anzirni daga na ake cewa man anzara mu'tiran wanda yawa wanda ke cikin wake biyan bashi ya masa jinkiri shine anzara to da ka wacan kira'a an ziruna daga an zara ma'ana ku jinkirtar da mu to amma wannan kira ta fi yawa kuma ma'ana ta tabi bayyana cewa in zuruna ku dan dakace mu naqta bismir nurikum domin mu dan tsakuri wani abu daga hasken ku kuma na mu hasken ya tafi nasa hasken ya tafi ila rji'u wara'akum sai a ce da su ku koma bayan ku koma baya komawa baya wasu malamai suka ce ana nufin ku koma duniya wasu ma suka ce ana nufin ku sake koma can wurin hisabi ku tafi can faltami su nura ku tafi can ku bido haske ba ana ake bida haske ba wasu ma suka ce ku koma duniya ku bido haske sannan masu maganar wanda suka faɗa musu wannan maganar wasu suka ce su muminan ne da suka ce da muminai ku saurare mu ku ɗan dakace mu tsakuri hasken ku suka ce ai ba ana ake samun haske ba ai kun baro haske a baya a duniya da ka yanzu kuna son haske to ku koma duniya daga can ake ɗauko hasken daga can za ku je ku ɗauko kaga sai ka zama magana ce ta ba'a da gatse yana daga cikin hukuma da ake kafirai ba'a da gatse to sai ta zama mai magana ta ba'a da gatse kamar da nan duniya sun yi ta musu ba'a da gatse ba irin ba'a daga tsaye da baso mummunai ba da kuma wanda suka bi su kamar da Allah yake cewa A innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakuna wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalabu ila alimin qalabu fake wa idha ra'awhum qalu inna haula ila dhallun kaga duka wadannan gatse ne da ba'a da cin mutunci to sai gashi mummunai. su ma suna ramawa da suka ce kudin ba mu da ka ce mu dan tsakura sai ku suka ce ai ba na ake dauko haske ba ai haske kun baro shi baya ai kuna san haske sai kun sake koma duniya kun tafi can ku dauko ku dawo wasu kuma suka ce amala in ku ke gaya musu wannan magana shi ma min babin gatsi su ce da su ai ba na ake samun haske ba idan ba gurin samun haske ba ne in kuna bi dan haske da ku koma can baya ko da koma can duniya ku dauko ta ko ku koma can gurin hisabi Allah ya ce fa na bainahum sure. sai aka buga tsakaninsu da wata katanga ko wani bango ko wani shinge shine sure sai aka sa shamaki tsakaninsu babu lahu ba bisurin lahu bon wannan shingen da aka sa tsakaninsu yana da kofa batinuhu fihi rahma cikin sa inda mu'minai suke akwai rahama wa zahiruhu ta bayan kuma inda munafikan suke min kibalihil azab ta nan gefen azaba take aka ce aka ta take aka yi shamaki tsakanin su waɗannan aka kai su cikin ni'ima bangare daya ɗaya bangaren kuma aka kai su cikin azaba kun ga nan kufawa kadai ke da su aya ana a gurin duk sauran malaman lissafi nan gurin ba aya bace sai a lissafin malaman kufa su kadai ke da su sannan daga cikin irin malaman nan masu eh, birgewa da fassara a ce ai ka fassara alqur'ani ga wani abin zamani wasu na dauka haka birgewa ne alhalin haka so ba ba ne. yana zama so a birgewa idan abin da ka ɗaya tabbata yake abu ne tabbatacce kuma qur'ani ya yi nuni ga shi amma abin da qur'ani ke magana akan abin sa daban kai sai ka je ka ɗauko wata fassara daban ka buga wacce ba ta da alaka lamin qaribin wala min ba'id na taba jin wani mai wa'azi yana wa'azi yace ai wannan aya da Allah yake cewa lahu babun hu fihi rahma wa zahiru min qibali al'azab ba komai ake nufi ba sai AC yace sai ake nufi shi da hu fihi rahma ciki akwai rahma ibada iska mai sanyi wa zahiru ta wajen shi kuma akwai zafi ta duba haka irin wannan al'amari malam ka ɗauki ayar alƙur'ani ka fassara ta ga abinda ba haka take no Me alaƙar wannan ana magana ga ranar tashi alkiyama ga abinda Allah ya ce fadure ba bainahum tsakanin waɗannan kuma duk ana magana fa akan ranar da Allah zai bada haske to amma kai sai ka zo ka ce wai esi kuma esi nan da mu'mine da kafirai kowa na shi esi ba ka cewa duk inda esi yake mu'mine ke cikin esi su da ke cikin rahama su kuma kafirai suna bin kibal hilaza babu munafiki da kafiri sun fi daewa daga cikin musulmai shan daɗin iska kuma daewa daga cikin musulmai su suke shan zafin esin tawari to ka zo ka ce wai kuma wai shi ake nufi anan to ila ila wannan haka na wasu gurare da Allah zai faɗa ba sai a ce ai jiragen sama ake ina ga wani tafsiri abubuwa da dama aka ce ai ana nufin jiragen sama har ma sun ce yi ya juju wa majuju aka musu wata fassara daban duk irin wannan kuma akan same su ta lalabiya ta kan har da wasu manyan malamai kuma sai su ɗauka wai haka ne tunda sun ga magana ta zo daga babban malami da ake girmamawa ba haka bane ko mun girman malami magana da ya faɗa an bata zama daidai ba magana da ta ba daidai ba duk wanda zai dauki abu irin wannan ya takaita ma'anarsa ya ce ga abin da ake nufi da aya alkur'ani alhalin ba haka take nufi ba wannan ya jefa kansa cikin matsala ana iya cewa suna iya shiga a tasa fahimta shi sai ce a tasa fahimta suna iya shiga ga wannan wani abu ne daban na farko ka ce suna iya shiga ma'ana ka karkatar da fahimtar cewa wai su kadai ake nufi ba idan ka ce su kadai ake nufi kai kuskure amma ka ce suna iya shiga to ka ga nan ba ka karkatar da fahimta zuwa gare su ba ta suna iya shiga sannan kuma na biyu a ta haka fahimta kaga bai hana wani daga baya zai gano cewa fahimtar nan taka ba daidai ba ce waɗannan abubuwan ba sa shiga saboda kaza da kaza tunda dama kai ka ce a taka fahimta kuma ɗan adam dama yana da kusuri kana iya fahimtar abu sai kuma Allah ya fahimtar da wani fiye da yadda ya fahimtar da kai to amma a ce wai shine kadai Qur'ani ke nufi to wannan kuskure ne da haka kada irin waɗannan abubuwan su dinga burge ku a ce ai ya zo da fassara alkurani da abubuwan zamani ai ana kaza ana kaza duk ba shi bane iyaka in suna shiga cikin aya alkur'ani ya ce yana ga suna iya shiga cikin wannan ma'ana kuma ko hakan a bisa nashi ra'ayi da kuma tasa fahimta sai Allah ya ce yunadunahum alam nakum ma'akum suna kiran cewa wai ba tare da ku muke ba wai a duniya ashe ba tare da ku muke ba an gane kamar da Allah ya ce allazina yatarabbasu bikum وإن كان لكم fatuhum من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين lil قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من wa namna'akum min al-mulk suka zama baina zalika muzabzabina baina zalika idan mu'mine suka ci nasara sai ta ci ba tare da ku muke ba ba tare muke saman sallah ba kuma tare ake saman sallah din ashe ba tare da ku muke kaza ba kuma tare ake amma Allah ya san cewa zuciyar ba ta tare da mu yace kuma idan aka yi rashin sa'a kafirai suka ci nasara ga mummunai shi ma kankace menene sangar da yakurin kafirai ai ko da kai muke tare da su ba tare da su muke ba mu muke kare su a gurin su da haka ko a gurin su da muke nan ku muke wa aiki alam nastahwil alaikum wa namna'akum min almu'min kalla shi fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah to haka nan ma sai suke kiran mu'min alam nakum ma'akum ashe ba tare da ku muke ba kalu bala suka ce haka ne kamar da kuka ce kuna tare da garin mu guda kuma kun ce kun yi imani da irin abin da muka yi imani kun ce kun yarda da Allah da baki kuma kun ce kun yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ce kun yarda da dukkan abin da addini ya zo da shi yace amma fa walakinnakum fatantum anfusakum amma kun fitina kawunan a jefa wa kawunan ku shakku game da annabi game da alkur'ani game da addini kun jefa wa kanku shakku game da dukkan alƙawurran da manzon Allah ya faɗa da wanda Allah ya faɗa alkur'ani kuna ɗauka cewa duka ƙarya ne kuna cewa eh, wa ma ido kuna cewa Allah bai mana alƙawarin komai ba ta ƙarya haka nan kuna ganin cewa duk alƙawarin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yake faɗi da cewa za a ci nasara kuna ganin kamar yaudara ce kuna cewa garra haula idinu kuna cewa ai waɗannan addinan nan nasu ya yaudare wai su ne za su yaƙi ƙurai shawa wai su ne za su yaƙi yahudawa wai su ne za su fita yaƙin rumawa suka ce ka addinin nan nasu ya yaudare su daga duka wannan shakku ne da suka jefa wa kansu suna daga cikin fituna da suka jefa wa kansu Wata rabbastum kuma ta dinga shi shine sauraron jiran shari'a. ko da yaushe jira suke su ji an ce ga wani shari'a ya samu idan ce an ci nasara ga musulmai Allah ya ce in tasu in tasu ka hasanatun tasu'u wa in tasu ka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw hum farihu suna murna an saka ga bala'i ya afka musulmai haka ko da yaushe jira suke yaushe za a zo wata randuna ta zo karar da musulmai ko da yaushe abin da suke jira kenan shine Allah ya ce wata rabbastum kuma wartabtum kuka yi shakku game da duk al'amuran addinin game da na kansa kun yi shakku game da gaskiya shi kun yi shakku game da cancanta Allah ga bauta shi shi kadai kun yi shakku game da in kun mutu za a tashe ku da ka duk waɗannan irtabtun kun yi shakku wa garratkumul amaniyu haka nan buri ya yaudare ku Kuna burin ai za a zo a gama da musulmai za a fitar muku da su daga gari za a ba ku sarauta za ku zama kuke da faɗa aji za ku zama to kuke da ƙarfi za ku zama to babu musulmai sai kuke faɗa aji duk waɗannan buri ya ta halaka ku sai zama da kullum ba abin da suke gani sai nasarar manzo sallallahu ga abin da suke so su gani babu kuma abin da ba sa so din nasarar nan sai ci gaba take sai ci gaba take har mutuwa ta tafi da wannan alhali lokacin addini na ci gaba wannan shi ma mutuwa ta zo ba abin da ya gani face ci gaban addini to Allah ya ce garratkum amani hatta jaa amrullah har al'amarin Allah ya zo ko dai na nasara abin da wasu malaman fasara suka fassara cewa al'amarin Allah na nasara ne ba wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ba su gushe ba cikin shakku ba su gushe ba cikin ganin cewa za a gama da musulmai haka nan ba su gushe ba tilma ma lokacin da mushrikan maka suka yi gangami tare da ingizawar yahudawa akan zo su yaki musulmai su gama da su su fushe su daga madina suka tafi suka haɗo gangami mai yawan gaske da zama za zo su fitar da musulmai a lokacin ne hankalin munafukai ya tashi suna tunanin ya za yi suka fita suka bar garin madina kada jini ya taba su suka tafi suka koya. Allah ce wani ya ce da azabu ya waddo lau annahum ba duna fil arabi yasaluna an anba'ik haka suna koya bukatar su ta ji an ce an gama da musulmai duk da haka da wannan gangami wanda ba a taba yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam irin sa ba a tarihi ma na lokacin ba a taba wata al'umma ko wata kabila irin wannan gangami ba yahudawa ne suka tafi suka ingiza su akan su taho su fiki manzo sallallahu amma Allah ta'ala da lutufinsa kuma Allah saboda shi ya aiko manzansa da gaskiya kuma shi ya alkawarin ba shi kariya ji yawan waɗanda rundunoni ba su iya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam komai ba Allah ya ce wa raddallahu na kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra ba su tsina na komai ba haka suka gaji da zama suka koma ga su ga musulmai kullum za a fito ba da mai yaki sai da yakin harbe harbe ga ramu tsakaninsu ga musulmai sun na ramu da sun zo da wa kai ba za su iya faɗa ramun da doki ya faɗa rami to da dokin da mai dokin sun tafi su kuma ga maharba can a gefe da wani ya shiga rami to da sun harbe shi ya gama to haka aka dinga sai dai a fito a ita harbe harbe sai a koma haka gobe haka aka yi ta yi daga bisani Allah ya turo musu iska da ta hana masa sukuni ta hana masa kwanciyar hankali Allah ya take su to da ka duk waɗannan abubuwa na daga cikin abin da su waɗancan suke jira sai ga al'amarin Allah ya zo na nasara wasu kuma suka ce hatta ja amurin lahi na kiyama al'amarin Allah kiyama Allah ya ce ta amurin lahi Falatar ta aje lobo al'amarin Allah ya zo ma'ana kiyama to da ka kiyama ta zo muna cikin shakku muna cikin kokonto kuna cikin karyatawa kuna cikin sauraron jiran bala'i ya afkawa na musallar salam da Umarai? kuna kan haka har al'amarin Allah ya haka nan wa gharrakum billahi lazaruru haka nan al shi shine mai yawan yaudara shine zaruru gharra ya yi yaudara ya gurru yana yaudara sunan yaudara al da dammal ghain amma al da fatha shine mai yawan yaudara mayaudari wanda yaudararsa ta kai yaudara shine shedan shine yaudara na adam da hawa suka ci daga wannan itaciya ta sabbaba musu fitowa daga aljanna to shine Allah ya ce masa al garur shi ko shedan ya yaudare Allah ya ce wa in zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min al-asnam ok wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahum wa qala la na lakum al-yawma minan nas shaytan ya kawata musu ayyukan yace ai ba ku da mai gallaba ku ya babu a duk bayan kasa ne a doran kasa babu wata al'umma da za ta ci galaba akan kaga shaytan ya yaudare ya nuna musu aisa taho za su gama da manzo da wannan karfi da suka zo da shi aikar kar ma su shakku kasti ko kwanto kawai dan lokaci kalilan ne sun gama da manzo sallallahu alaihi wasallam sauran mu ya kai ta ingiza Allah ce falan ma tara atil atani makasa sala ajibai lokacin da jama'un guda biyu suka fuskanci juna za a gabza daga nan sai juya ya juya a bisa diga-digansa wakala inni ara ma la tarawun ne na gana wanda ku ba ku gani ne na ganin saukar mala'iku da sai yau ka ku ya bushe yawa ya kawo su ne don a kai ga haka yana neman abokan shiga wuta to da aka yi kawo su don haka to da ya kawo su bukatar su ta biya yanzu da sun halaka to ya samu ababen shiga wuta to shine Allah ya ce wa garrafun billahi al-garur fal yawma la yu'khadhu minkum fal yawma Allah ya ce falyoma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru a yau ba a karban fansa daga gare ku ko da zaka ba da fansa Allah ya ce innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawm alqiyamati ma taqabbala min haka ne wata ce law anna lil ladhina zalamu ma fil ardi jami'an laftadaw da waɗanda suka kafurta za su mallaki duk abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya a ce duk mallakar su na kuma ga yiwuwa a ce waɗanda suka kafurta su mallaki duk abin da ke bayan ƙasa garuruwa da arzikin da ke cikinsu da komai a ce nasu sannan kuma bayan sun mallake shi a ce sun iya kubuta sun tsallaka da shi sun tafi lahira da shi sun mallake shi kuma ga sun zo da shi lahira sannan kuma ga shi zo da shi lahira da suka ga azaba sai sai to suna so su fanshi kansu daga wannan azaba da wannan kudi ga kudi nan sun kawo za su fanshi kansu Allah ce ma su kubbilal ba a karba daga gare su ba za a karba musu ba to kaga ba za a karba diyan da kuma wata bauta da wani yayi cikin mushrikai ko ya zo zai musulunta yana shi ma dai yana da rashin sa'a zai musulunta sai abokinsa ya ce masa ya ce ai yana so ya musulunta ne ya ce don me ce wallahi dan ya ga shi ba abba ya ce me yasa kake so ka musulunta ka muhammadu ya ce wallahi ba abin da ke daga masa hankali irin labarin wutar nan da yake ji ya ce wallahi azaban nan da yake jin labarin ta ita ta daga masa hankali shi yake so ya je imani da nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kada wannan azaba da yake jin labarin ta da rishi sai ya ce asha ne dan wannan ne taho zo mu yarjejeniya ni zan dauke maka duk azaban da za a maka ni zan dauka ka biya da kuɗi kaza idan ka biya na kuɗi kaza to shi kenan ne zan ɗauke maka azabar nan mai yarjejeniya na ɗauke maka azaba ba azabar da za a maka duk azabar da za a maka gata a rubuce da shaidu da kowa a ɗora kaga wannan ya nuna wauta irin ta kuma yadda aka bashi shine na jimin gabatar da wani asuratu wannan jimi za a yi haƙo to kaga shine Allah ya ce to wannan fansa ko da mutum ya kubuta da waɗannan dukiya ya zo ya bayar dan ya fanshi kansa ba za a karba masa ba Da ka babu abin da zai ba tsirar da mutum daga wannan wuta sai azaba sai eh, rahmar Allah da imaninsa anan ya ce yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bi bani wa وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض jami'an sun mayu. inda zai iya ba da duk wanda ke bayan ƙasa fansa don a ɗauke masa wannan azaba zai amma Allah ce kalla da yiwuwa to anan ma Allah ce la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'awakum an-nar makomar ku ita ce wuta wa bi'sal masir kuma tir da makoma ma'ana mummunar makoma makomar da munin ta ya kai muni ita ce wuta jahannama Allah ya mana sarki na ina lokacin lokacin ya to shi ke za mu sai a kan nan kan gaba lam ya'ni lil ladina amanu alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna jiyar da sha shida ga watan ramadan hijira ta alai muhammad sallallahu alaihi wasallam da maka zuwa madina shekara da arba'in 1447 ya karɓi kallon wannan yana tambaya dangane da mai ulcer chronic kuma yana da bai iya azumi shin ko ya dace shi doka in ya ji ta motso ya kare ko ko me hukunci to ya dangana irin wannan likita ana dogaro ne da maganar likita kuma abintacce idan likita amintacce ya tabbatar da cewa zai iya azumi shi kenan sai aje azuminsa ya koma ga ciyarwa amma yana iya yi wani lokaci ya ce babu laifi inda ya je abin ya gagare shi ya ajiye to shi kenan sai ya dinga ɗaukan azumin sai ya zama kamar marar lafiya lokacin da ya ji galabaita sai ya ajiye lokacin da ya ji lafiya lau sai ya azuminsa bayan sallah idan ya samu sadar rankawa ya ranka idan rankawa ma ta gagara saboda yanayin ciwon to shi kenan sai ya ci gaba da ciyarwa yana da abin da zai ciyar idan kuma abin da zai ciyar to ciyarwa yakan fada akan mutumin da ba shi da abin da zai ciyar wallahu alam wallahu don gane da abin da ya shahi karakiyar badar da aka yi sha bakwai ga watan ramadana shin sahabban manzo Allah suna ɗauki da azumi aka yi koko sallan ba a farlanta azumin abin da ya zo a hadisai da tarihi cewa yakin badar an yi shi ne a watan ramadan sha bakwai ga watan ramadan irin yinin goben Allah ya kai mu to kaga kenan cikin watan Ramadan amma cewa sabai suna azumi ko ba sa azumi to wannan babu wani dalili da nuna kamar dai malamai sun fa karfafa cewa ba ta azumi saboda sun ce so da yawa za ku ta yaƙi ko tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sahabi azumi har akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ce da sahabbai za ku fuskanci abokan gaban ku gobe dan haka ku ajiye azumi za ku fi samun karfi suka aji wasu suka aji wasu suka ci gaba aka sake kaiwa wani matsayi ya ce gobe za ku fuskanci azumi a abokan gaba ajiya azumin nan shi zai fi ba ku ƙarfi a wancan karin ya ce ajiya azumi zai fi ba ku ƙarfi amma a karo na biyu ya ce ajiya azumin nan zai fi ba ku ƙarfi don haka ku ajiya azumi to bisa ga wannan umarni sai suka ajiya azumi shi ne wasu malamai ke cewa kenan wannan yana nuna alama cewa a yakin Uhud ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai umarce su da su aje azumi amma dai ba a samu hadisi akan haka ba wa fi ma a'lam wallahu a'lam Asha Allah akwai Allah wannan yana cewa mu ne aka raba gado wato da mahaifinmu ya rasu sai wasu suka je suka kwashi kudin suka yi sako da su shin shi mahaifin yana da zunubi saboda shi ya tara kudin shi mahaifi tara kudin da ya yi ya tara makansa sannan kuma ya samu dama ne ya ibada da su da aka duk abin da ya mora cikin wannan dukiya to ta zama tasa sharholiya da sabon Allah da magadansa suka zo suka yi da dukiya kun ga wannan bai shafe shi ba asali kenan saboda Allah ya ce wala taziru waziratun izra ukhra wannan yayi laifi laifin bai kai ma ga wani kaga su da suka yi lokacin da ya mutu Shi kana daga nan dukiya ta zama tashi ba yanzu suke da mallakar dukiya haka duk abin da suka yi sun kyautata da dukiya daga kansu suka ma in ahsantum ahsantum li anfusikum idan sun munana wa in asatum fala wannan kenan to amma malamai suna cewa idan ya zama da cewa ya ba da gudunmawa shi marigayi ya taka rawa daga cikin rawan da ya taka shine bai nusashe su ba an taso ne kawai da rayuwa ta sharholiya ba abin da yake nuna masa sai sun kira su ƴaƴan wane ne batun su samu tarbiyya ba ta taso ba bai tarbiyyantar da su game da za su ba Allah ba bai tarbiyyantar da su game da ya kamata su mu'amalanci duniya ba inda ya kamata su da dukiya bai musu tarbiyya ko ba da nuna musu haƙƙin Allah a kansu ba to kaga yana da nashi kamisho ta wannan sakaci da yi an gane ko to ta nan ne zai samu zanibi ba wai ta cewa sun yi sharholiya da dukiya ya samu zanibi tunda ko da ya tara da dukiya ya tara ma kansa ne ya yi bukatuwa da ita kuma abin da ya bukata da shi ya riga ya wuce za ka so suka hau dukiya kuma su ke da alhakinta shi yana da nashi alhaki to shi ne wannan kamar da manzala sallallahu alaihi yake cewa mamaci ana bai azaba saboda kukan masu kuka a kansa waɗanda ke kuka a sanadiyar mutuwarsa da sanyi kuka ana kara masa azaba ne kaga asalin shi kukan da suke yi ba shi ya yi ba dan me yasa ake masa azaba saboda sakaci malamai suka ce saboda sakaci idan mutum ya kama ya san in ya mutu za a yi masa kuka kuma bai sanar ba bai tsawatar ba ya tafi aka masa kukan to kaga za a masa azaba saboda ta sakaci ba saboda kukan da suka yi ba an gane wannan ko amma idan shi yana tsawatarwa bai yadda ya hana ya ce ba daidai ba ne amma duk da haka suka yi kaga nan shi bai da matsala ba shi ya tafi ba kuma ya yi tsawatar hakkin da ke kansa ya sauke shikenan ba ruwan shi da duk kukan da suka wallahu a'lam shikenan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu وتوبوا إلينا والسلام عليكم